sha tara ga watan goma watan shawar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da bakwai ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwarelwa kofar fada a cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano nigeria domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da suka tara da suka soka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 89 ko 90 daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu al-imran yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsira ta hudu a jerin sororin alkur'ani daga sama ita ce suratul nisa da fata Allah ya taimake mu ya samu dace na mallaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم albarka wannan sura ana tare ta suratun nisa suratun nisa an cire sunan wannan sura farko da suna na biyu da kuma ko dalilin yadda ta kula da haƙoƙin mata a cikin wannan sura kamar aya ta farko da Allah ya ce wa basta min humari jalin kasiran wani sa'a kamar yadda ya ce wa atun nisa a sadukatihin na nihla kun ga lafazin an nisa kamar inda ya ce wayar saftu na kafin nisa kaga nan ma an faɗi kalmar anisa haka kamar yace lirrijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabu to dai an ciri sunan wannan sura a karin farko a ɓangaren suna a karo na biyu an tare ta saboda ta yi magana akan haƙoƙin mata da yawa ta yi magana akan abin da ya shafi mata don haka ainihin ambatanta da wannan suna wato ambato ne wanda yake na hissi da manawi wato ga kalmar an faɗa sannan kuma ma'anar abin da ta ƙunsa, shi ma ya sa an kira wannan sura da wannan suna na suratun nisa suratun nisa a tartib na alkur'ani a rubutu ita ce sura ta hudu daga sama bakara ko fatiha bakara al-imran sai an-nisa a mushafin abdullahi dan mas'ud ita ce sura ta biyu don shi ya fara da albakara sai kawo annisa amma wannan musafin ba ya itimadi a kansa ba wanda aka yi itimadi a kansa shine mushaful imam wanda ainihin aka wallafa a zamanin usman dan afan allah ya kara masa yadda aka raba shi a garuruwa manyan garuruwa na musulunci wanda daga nan ne kuma ya zamanta wannan ƙur'ani ko wannan mushafi ɗin shine wanda ake dogaro da shi wajen lissafin surorin alƙur'ani suratun nisa ita ce sura ta shida da ta sauka bayan hijira ta sauka bayan suratul mumtahana gabanin suratul zilzal ko suratul zilzila ko suratu idza zilzilatil ard amma asalin saukar alkur'ani ita ce sura ta casa'in da biyu ko da uku da ta sauka an gane ku suratun bisa tana da ayoyi ɗari da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shida ko ɗari da saba'in da bakwai saɓanin ruwayoyi na ƙira'a sannan babban abin da wannan sura take karantarwa kamar yadda babban malaminmu jagoranmu abin koyinmu a wannan da'awa mahaifi kuma kaka a shekha abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a littafin sanarar radul azhan ya fada ya ce wa mawdu'u har ra'isi al wa shakhsiyya والروابط bani بني fi ma بينهم وفيما بينهم وبين خالقهم لحفظ حقوق الضعفاء bababin da wannan sura take karantarwa al-ahkamu shakhsiyya hukunce hukunce dake tsakanin mutum da mutum da kuma ar-rawabit baina bani al-bashar fima bainahum da alaƙoƙi dake tsakanin yan adam a tsakaninsu wa fima bainahum wa bain khaliqihim da abin da ke tsakaninsu da mahalicinsu shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne a cikin surar aka sami ayatul hukukil ashar wanda ita wannan ayar guda ɗaya ta kaɗai fallanta ta tattauna duk wani haƙƙi da ke Allah ke da shi akan bayi da kuma haƙƙoƙin da ke tsakanin bayi a junansu an gane ko kamar yadda insha Allah za mu zo mu Allah ya yi wannan da hifzi hukukin du'afa saboda a kare haƙoƙin masu rauni saboda mai rauni in bai samu wanda zai taimake shi ba to za a zalince shi an gane ku to masu raunin nan kuma mata ne da ƙananan yara da tsofaffi da sun riga sun girma da kuma bayi waɗanda suke waɗansu suna mallakarsu da kuyangi to da haka Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura sai takaffur ya ɗauki nauyin yin bayani game da duk abin da ya kamata ya bayani a kansu musamman abin da ya shafi zamantakewa ta auratayya da abin da ya shafi gado an gane ku Allah ya mana jagora suratul nisa a madina aka saukar da ita kusan bisa ittifakin malamai kamar yadda al'ufi ya ruwaita daga abdullahi dan abbas yace nazal surat nisa bil madina haka ne ibn marrawai ya ruwaita daga abdullahi dan azubair da zai dan sabit imam al-hakim a cikin mustadrak ya ruwaita irin wannan magana daga abdullahi dan mas'ud har ma abdullahi dan mas'ud ina cewa a cikin suratul nisa akwai waɗansu surori ayoyi guda hudu ita sun fi mun duniya da abin da yake cikinta aya ta farko fadar Allah da yace inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra wannan zai baka nutsuwa cewa ka san ka ba azzalimi bane da haka duk abin da kai kana da tabbacin zaka same shi a wurin Allah kuma wannan din zai motivate naka zai motsa ka zai zaburar da kai kaga cewa ka tsaya ka yi aikin kwarai ka tsoro shi ayyuka masu kyau waɗanda za ka ajiye a wurin Allah ajiyar da babu gara babu zaku aya ta biyu ce faɗar Allah in ta ji ta nebo ka ba'ira matun hauna anhu sai yi atiku. in kuka nisanci manya mai aikata manya-manyan zunuban da ake hana ku aikata su to mu kuma mun ɗauki nauyin za mu kankare muku ƙananan zunubanku dan karamin zunubi jama'a tare da tugewa ina illa ina zama kamar babban zunubi da haka suka ce la kabira ta ma'al istighfar wa la sabira ta ma'al israr duk girman zunubin da kai kewa Allah in har kana tuba tuban tuba tuba na gaskiya tuban zarar bonu Allah zai gafarta maka kamar baka taɓa yin babban zunubi ba a wajen Allah kuma ko da ka yi ka sake koma muddin allah ya tona zuciyarka ya ga cewa shaidan ne riba ce ka koma da aka yi tabbata a hadisi duk sanda bawa yi zunubi sai tuba zuwa ga allah sai allah ah, bawa na ya yi min laifi kuma ya san yana da wani ubangiji da in aka yi masa laifi yana kama mutum da wannan zunubin da aka yi masa in aka in ya tuba kuma yana yafe masa da haka sai ji tsoron na ya tuba zuwa gare ni sai ce na yafe masa to duk da shaidan ya sake abin nan ya sake rinjayar ka ubangiji ya sake gaya maka wannan amma dole Allah ya tabbatar daga zuciyarka shaidan din ne ya rinjaye ka kada ka dogara ai Allah mai rahama ne mai jin kai ne da aka bari ka je kai ka toba raka yi abin da ka ga dama ba tuba farko ka fara karanta wa zuciyarka ba lallai ne ka yi wannan aikin ka gama na sabo baka mutu ba ba lallai bane dan baka da yarjejeniya tsakaninka da Allah zaka yi ka gama baka mutu ba shi kuma Allah zai tashi duk bawa ne akan abin da ya mutu yana aikata. abu na biyu ka karanta wa zuciyarka a lokacin da za ka yi sabo don kana kamar allah ga horon rahimu ne ko ya barka sai maka ilhama kuma ka tuba in bai maka ilhamin ka tuba ma ba za ka tuba ba ba zai ma taba zuwa a zuciyarka bari ka tuba ba saboda ka tuba din ma sai allah ya so ka da alheri ya kinsa maka a zuciyarka abu na uku da zaka karanta zuciyarka a lokacin da za ka yi sabo da gangan dan takamar Allah gafurur rahimu ne za mu zo a wannan sura tuban da Allah yake karɓa daga mutum shine tuban wanda ya aikata zunubi laifi da jahilci wanda ya aikata laifi yana sani saboda Allah gafurur rahimu ne Allah bai gafarta mishi an fahimta to in mutum zai duba waɗannan abubuwan to zai sa sai i gane da Allah yake in ba ira matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to za ta yi masa aiki to su kuma kananan zunubai ba a ɗauka zunubi ba ƙarami ba ne in har mutum ya toge ina sa an fahimta in dai mutum ina ya toge akan kan ƙaramin zunubi don ina ganin ai ƙarami ne to yanzu wannan zunubin ya zama ba ƙarami ba ne zai zama masa ɗan hakin da ka raina sai tsone masa ido an fahimta to da haka suka ce wala ka sagirata ma'al isra in dai mutum zai toge akan karamin laifi da yana ganin karamin laifi ne to yanzu ba karamin laifi ba ne da haka ƙa'ida shi ne unzur ila man asaita la ila zatil ma'asiya ba wai laifin da kake za ka kalla ba wa kake yi wa laifin an fahimta ba laifin da kake za ka kalla ba a wa kake wa laifin ko a cikin mutane ne haka 'yan uwanka ababen halitta ai kaiwa wani laifi ba daidai yake da kaiwa wani kana valoin kana auna zurfin ruwan ko girman wanda za ka yi wa laifin yanzu misali mutum a gidansa zai ji tsoron yawa wani laifi ba zai ji ba amma kuma kowa gidan zai ji tsoron shi ya masa ne laifi to a har a tsakaninmu ba daidai muke ba wajen wa za ka yi wa laifi to ballantana kuma tsakanin bawa da ubangijinsa da haka unzur ila man asaita wala tanzur ila zatil ma'siya kalluwa ka sabawa wa kai wa laifi wa kai wa ba daidai ba kar ka kalli saban da kai ko laifin da kai dan shi a ubangiji a wajensa babu wani abu mai girma ba wani abu mai kankanta saboda shi ina da girman da wani abu ba shi da girma a wajensa da za ce na izina ko kankanta ta izina da haka zaka ga ka yi masa abin da bai taka kara ya karya ba kai baka damu da shi ba amma ya dauki abu mafi girma ibaka akwai wanda ta shayar da kare kare ta shayar Allah ya ta aljanna me da ka shayar da kare in an hada shayar da kare da aljanna me shi a ciki amma Allah ya bayar da aljanna akwai wadda kyanwa ta ɗaure ta ƙiba ta abinci har ta mutu Allah yi fushi isa ka ta auta ya ƙona ta don an kashe kyanwa ina matsayin kashe kyanwa da wuta to amma abin da ake so a gaya maka shi Allah ba ruwansa da kaza ya fa'alu ma ya sha wa ya hukumu ma yuri yana aikata abin da ya ga dama ne hukunta abin da yake so duk abin da yi nufi shi zai kuma ba la yusalu amma fa'ad ba wanda ya sai tome ce ce don me yasa kai ka ba. to da aka duk sanda waɗannan abin suka taso sai ka ringa duba to sai abu dan maso da ya ce. wannan ayar in ta ta ji ka tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum wani da sayi'atikum wa da mudkhalan karima Ya ce wannan tana cikin ayoyi guda hudu da samuwarsu sun fi masa duniya da abin da yake cikinta aya ta uku da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda duk ya mutu yana shirka da shi amma duk zanubin da ka mutu kane wa Allah in dai kana da imani to zai gafarta maka sai dai a wannan mawatu wani zai gafarta masa sun tashin fari wani sai ya shiga wuta ya ɗan zaman wucin gaji an gane ko to amma dai ƙarshe dai za a shiga aljanna to abdullahi dan masud ya ce wannan surar ko wannan ayar ita ma ta fi masa duniya da abin da yake cikinta don haka abdullahi dan masud a cikin sahabbai ina cikin waɗanda suke sun tsaya kwarai. Aka abin da ya shafi tauhidi aka abin da ya shafi aƙida, da kuma fada da bid'o'i ya yaki bid'a fiye da tunanin mai tunani saboda ne saboda a nesanta mutane gabanin shirka kasan ita bid'a muguwa ce muguwa ce wato bid'a jama'a da ta tashi ɗaki ta gina ta sa tagogi ta sa ƙofofi sai ta shiga ciki aka kulla ƙofa aka ɓame taga yanzu idan kana so to tagoginta nan da abin ɗinta nan da eh, ƙofofinta da kwaɗinan da aka rufe da alhargai da wane ne duk abin da za ka samu daga kafirci ne sai shirka an fahimta to sai ta shiga ta ciki ta yi lifta kwanciyarta to za ka shiga daki baka bude kofa ba za ka shiga daki baka bude kwado ban akwai kwado ai ba zai yiwu ba za ka shiga baka karya tagar ba ba zai yiwu ba za ka shiga baka fasa wannan dakin ba misali in ka rasa mukullin da za ka bude dole ka bar kofa ka kasa karya taga to yanzu dole ka fasa wannan dakin. don ka shiga ka fito da bida to da ka za ku jin aka zo ana magana kafin a kai kan bida sai ce kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza sabon Allah ne kaza kaza ne sai mutane su ce an kafarta su sai su mai da su shirki to kuma ita bida'ar ce ba za a kai kanta ba sai an gama da waɗannan da dan su ta sa suka yi mata garkuwa wanda ya sa garkuwa ana iya keta ko mashi ko eh, makami yana iya taba jikinsa gabanin yahuda garkuwar dole sai yahuda garkuwar ko a cire garkuwar sannan to abin da sharrin da da ta yi kenan saboda mugunta amma kar ku ɗauka ita ɗin da ta shiga can ta je ta zauna wai bid'ar ce kawai tsoranta ita ma dai hakan take da aka har ka kawar da ita sai ka kawar da wannan shirka da to shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa samuwar wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ita ma na cikin ayoyi guda hudu da samuwar su a cikin sun fi masa duniya da abin da yake cikin ta aya ta hudu fadar Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka فاستف منيني جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر, فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ina ma dai su a su in zalamu anfusahum da suka zalunci kawunansu ja'uka fastaghfirullah sai suka zo wajenka suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo in nema musu gafarar Allah Allah yake la wajadullah tawwabar rahim da za su samu Allah mai yawan tuba ne mai yawan jin to ba wai ja'uka fastaghfirullah din ba a istighfar cewa in ka yi laiwa Allah laifi kai istighfari Allah zai karɓi tubarka to sai ta waɗannan ayoyi guda hudu samuwarsa a wannan sura ya fi masa duniya da abin da yake cikinta kuma duk mai hankali zai ji shi ma irin haka za ka ji cewa samuwar waɗannan ayoyi sun fi maka a an baka duniya da abin da yake cikinta kuma baka san waɗannan ɗin ba kuma baka yi aiki a kodin to abin da suka kunsa ba saboda mai an ba mutum duniya in shagalta gaba da waɗannan zai tafi wuta ne kawai ran kiyama Allah ya sauke an gane to kuma sai ka ce amma a wata ruwaya fadar Allah ce wa mai su an auya zulim nafsahu jidin Allah, ga furar rahima ita wannan ayar ita ce cikonta hudu to da aka can muka ce ba ja'ukan ne magana ba wastaghfirullah wa wastaghfar lahum ar-rasul zancen istighfarin ake saboda jama'a istighfari mabudi ne na kowanne alkhairi kuma makulli ne na kowanne sharri in kana istighfari Allah zai buda maka hanyoyin kowanne alkhairi kuma zai buɗe maka hanyoyin kowanne sharri Allah zai kulle maka su to da aka karmi wasa da istighfari jama'a da aka yi zuwa cikin maganganun magabata wanda ya lazumci tsoron Allah da istighfari Allah zai bashi abin da bai roƙa ba baka roƙi Allah abu ba Allah sai ya baka shi saboda me ka ji tsoron Allah kuma kana yin istighfari Allah ya ba mu iko wata rana Abdullahi dan Abbas saboda muhimmancin wannan sura sai yake gaya mutane saluni an suratin nisa ku tambaye ni game da suratun nisa fa inni qara'atul qur'ana wa ana saghir dan ni na haddace qur'ani tun na yaro karami to da ka suratul nisa tana da muhimmanci kwarai da gaske muhimmancin da ya kamata kowanne musulmi gabanin ibalaga isanta saboda me ta tsara rayuwa tsakanin abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala zamantakewa za ta sa ta alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa ta kyau alaƙa tsakanin bawa da yan uwansa bayi ta kyau fahimtar surar za ta sa ya samu ingantacciyar rayuwa a duniya e mutu ya samu ingantacciyar rayuwa a barzahu kuma in aka tashi filin kiyama da shiga da hisabi ya samu ingantacciyar rayuwa darussan da ke ciki Allah ya ba mu ikon kamin afuwat na yake ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ya ce ya yi wani nasu ya ku mutane e tako rabba kuma lalazi halaka kummin nafsin wahida ku tsoraci ubangijin ku wannan da ya halice ku daga rai guda daya wa halaka min hazo ya halicci ran jikin daga wannan ran guda ɗaya, ita ce na hawa wanda hadisi ya tabbata an halice ta daga ƙashin haƙarƙarin annabi adam salam na daga sama kuma ta ɓangaren baya ai akwai haƙarƙari ƙasusuwa daga nan ko su daga nan ko to na daga bayan shi aka shira aka aka ta da shi an gane an ce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam ya busa masa rai yayi bacci da ya bacci a wannan baccin aka zo aka yi operation aka cire kashin haƙarƙarin nasa aka halicci matar sai aka kwantar da shi da ita a daura da shi da aka kwantar da ita a daura da shi ina farkawa sai ji ta a jikinsa sai iji ta kwanta masa a rai sai ya samu nutsuwa zuwa da ita ta ɗebe masa kewar dashi yana ganinsa shi kaɗai ne tilo ita ma sai ta samu nutsuwa zuwa gare shi da aka yi ce litaskunu ilaiha waje ala na kuma waddatan wa rahma an halitta muku mata saboda ku samu nutsuwa zuwa gare ta an fahimta to Allah ya sa a sukun nutsuwa tsakanin namiji da mace tsakanin miji da mata ba wanda zai samu nutsuwa a lokacin da ɗayan bashi da nutsuwa idan ka ga miji da mata kowa ina samun nutsuwa tare da damuwar ɗayan to ba su amsa sunan albashariya al'insaniya ba an fahimta akwai wani conflict akwai wata matsala akwai wata wani hatsari da yake fuskantar rayuwarsu ko rayuwar zamantakewarsu amma miji bai samun nutsuwa lokacin da matarsa tana cikin tashin hankali nan mata ba ta samun nutsuwa lokacin da mijinta yake cikin tashin hankali saboda mai nutsuwar junansu na cika ne a tsakaninsu sai ɗan yana nutse sannan ɗan yake nutse an gane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna wajha shay'in fi dhila ya'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj ita mace daga hakarkari ya halice ta kuma mafi karkatar abin da yake cikin a jikin hakarkari shine na sama in ka ce sai ka miƙar da shi to sai dai ka karyar shi ke ta da in kace mace sai ta miƙe maka ta yi maka abin da take so kake so kullum to ba za ka samu wannan ba da haka in ka ji daɗin zama da ita a kowannen karkata a tare da ita da bodewa in ma dai wane ne in kace sai ta miƙe to sai dai ka karya a wani lafazi ya ce wa kasru ha talaquha abin da yake cewa karya wannan kashin shine ka sake ta da haka kaga final abort na karewar aure a rayuwar duniya guddayen biyu ne kowa a ce an mutu kowa a ce an yi saki an rasu an fahimta to da aka sai an yi haƙuri ke fa'idar musan wannan musamman mu maza shi ne don musan cewa sai an yi haƙuri jama'a mace ce fa kawai ana zaune lafiya kawai wai zai ce kai karfa zai yana nufai ya gani din ma wata kalmar lasa ce sai ta ce sai an bala'i a gidan nan haka kuro ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura ba rashin lafiya ba wata bukata da aka nema ba a samu ba amma wata an yi tashin hankali dan Allah kai dalilin tashin hankali ta to ai abin da aka gaita, ai karkare yana ta ne wai karka ganta wata kanwan lasa da aka ka haike mata da aka yi bari ta yi maka da hankali a ah, na wanda ya ne ba ne na mhm. to ya ce akwai wanda ya gaya masa kwanan nan wani dan abu suna zaune da matarsa dan wani abu ya faru bai taka kara ya karya ba sai ta ce kai tsaya ka ji wai ita fa ta iya bala'i ta iya masifa ta iya tashin hankali da haka duk wanda ya taba ta za ta taka shi <laughs> to ta ke gaya wannan mijinta ne to ya abin da ake cewa da kai shi ne in ka zauna da ita dai tana da wannan karkata da haka annabi ya gaya maka akwai bauɗewa tare da ita ita to ya halatta a zauna da sai ya halatta don the devil you know e, kowace ka kawo ma haka ne e, watan zo za ta yi maka abin da kuma ya fi wannan to da haka gara kai manajin wannan jama'a abin da ya kamata mu ringa ɗauka shine a har wani a inda allah zai kankare masa zunubi ya ɗaga masa daraja ya rubuta masa lada shine da mace za a jarabe shi an fahimta karka ce ah, duk sallar da nake da azumin da nake duk kaza da nake duk kaza da nake wani an terminate wannan wani abu ne na wajibi da yake kanka amsa ba amma zama da mata ba sai ka ga dama ka zauna da ita ba ko to shi kuma Allah ta ne yake so ya ɗaukaka ka ta ne yake so ya baka aljanna ta ne yake so ya hana ka shiga wuta ta ne yake so ya jarraba ka ta ne yake so ya maka kaza to da kar ki hakura sai kai manaji da da dadin mace ita ce nasiha kyakkyawar magana tana ne tana kare zuciyarta to da duk inda ce wannan abin ba can an jima kaɗan za ta fara da zama ita da kanta akwai matan da zaka ji su ci kwalar miji idan wance sunan babarsa sama za su kira in wance ta halice ka ta haife ka da jini in ba a kwararo ta haife ka ba wata mata ce in ba a kwararo aka same ka ba ba ni takarda ta wallahi ko ta kira sunan ka da babanka ko ta ce in kai ba dan gaban fatiha ne. ka kyale sharin eh, tsayar mace to ba ce za ka yi barin ka nuna mata hakan ba ne to ka bi ta ke fadarta zai soya abin da yake nan abin da ka aiwatar ina tabbatar da abin da ta faɗa ba haka ba ne Allah ya samu fahimta yan dan ta ce in in wanta ba kwararru ta same ka ba sake ni sai ka sake ka? da wannan za ka tabbatar ba kwararru ta same ka ba sharri ne na shaɗan jama'a to da aka sai an yi haƙuri sosai Allah kuma ya ba mu iko an gane to dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa khalaqa min zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga waɗannan mutane guda biyu annabi Adam da na hawa Allah isamar yada maza da mata masu yawa a duniya ga mun mun zo mun cika duniya yace wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junan ku da shi kuma ku kiyaye zumunta kar ku yanke ta wanda yake so ya gama da duniya lafiya ya sadar da zumunci kar ka yanke zumuntarka no matter what duk inda za kar ka yadda ka yanke zumunci kar ka yadda wanda duk ya nemi a yanke shi ya je yanke dan Allah da ya halitta aljanna ya tsaga mata suna daga sunansa kuma yace zai zaunar da masu sadar da ita da shi a cikinta da haka Allah shine zumunta jama'a karka ɗauka wani ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan mace da ɗan namiji ko ƴan mazazar ko mata matazar karka ɗauka wai shine ɗan uwan naka zumuntar ta sace kake sadarwa zumuntar ta ubangiji ce an fahimta wane ne ta sadar da zumunta Ke nawa ake sadarwa Allah ne da haka wuta da aljanna sun kai kuka zuwa ga Allah wata rana wuta ta yi wa aljanna alfahari ita ce gidan tambaɗaɗɗu 'yan iska kaza kaza kaza jababira mutakabbiri fasikai waye ta gama abin nan aljanna sai ta ce ai ita Allah wulakanta ta yi dan da ta gama sai ta ce ke ku gidan talakawa gidan ba kowa ba gidan kaza Ta sai aljanna sai ta ji to ita fa wulakanta ta aka sai ta ce ya ubangiji gashi gashi gashi sai Allah ya mata bayani ita aljanna yace na ita na halice ki na halice zumunta sai na tsaga wa zumunta din suna daga sunana ana rahim wa hiyar rahim ni ni ne in inji Allah ita kuma zumunta ita ce arrahim ba za ki so in sadar da wanda ya sadar da ni a cikinki ba in katse wanda duk ya katse ni daga cikinki ta ce yawon ubangiji wannan ka sanya yi mu to yanzu sai wuta ta gane a sai ba girma mata kai an fahimta to da ka jama'a kar wanda ya yanke zumunci ya tabbata hadisi wanda ake son a yalwata masa arzikinsa a yalwata masa rayuwarsa faliyasir rahimahu isa da zumuncinsa farkon abin da annabi ya fara gaya mutanen madina ji anas da manzala ya je madina abin da ya fara wa'azi da shi na farko yace ayyuhan na afshu salam wasu at'am wasu arham wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhuluna ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku sadar da zumunta kuma ku yi sallah da daddare lokacin da mutane sun saki lebe suna bacci suna jan raguna suna munshari in kun haka za ku shiga aljanna cikin salama cikin aminci cikin sauki to da aka jama'a mu tsare zumunta ita wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba lalle allah yana nan shaida ne ina sa ido akan komai ina nan ina jiran ku za ku koma zuwa gare shi shi kuma zai yi muku ainihin hukunci ainihin da abin da kuka aikata an gane da haka wannan ayar na daga cikin ayoyi da mazala sallallahu alaihi wasallam da yawa in zai khutba idan zai daura aure idan zai karantar idan zai kaza tana cikin ayoyin da yake karantawa saboda ne a gaya mutane wato su ringa tuna asali wanda bahaushe ya ce shi ya sa kare cin alli to na ga mu kwana na insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. shin mece ce yace in muna so mu fassara bid'a a hausance mecece bid'a duk abin da aka kirkira aka ce addini ne alhali ba addini bane ma'ana Allah bai shar'anta shi ba manzo Allah bai shar'anta shi ba to wannan shi ake cewa bid'a ko da ina da asali a addini saboda eh, shi asalin a addini ai wato ko abin da suke kirkira din ai ina da asali a addini misali sallah da ake kirkira sallar kowace rana a shekara a yana da sallar ba tana da asali ba addini to amma wannan an shar'anta ta ba shar'anta ta ba Allah bai magana ta ba manzo Allah bai magana ta ba dan haka ba wanda zai kuma ya saurare shi salati ba shi da asali a addini ina da asali a addini amma akwai salati irin su salatin nuri irin su salatin fati irin su salatin jina ba su da asali a addini da haka kowa ya zo ya kawo za ta ɗauki kayanka ka tafi saboda me saboda ba wai abin nan din ba a'a irin yadda ake kallon su har suna da wata daraja da ake ganin sama ma fi salatin da ya fito daga bakin annabi ko kuma sa mutane su daina wanda ya fito a bakin annabi su koma suna yin wancan to duk waɗannan faɗa ne da abin da musulunci ya zo da shi saboda aka sai a ce wannan bida'a ne ba za a yi shi ba kamar wani azumi da za a zo a ce ana yin azumi kaza kamar azumin nisfu sha'ban azumi ba shi da asali a addini Ina da asali amma ba sharanta azumin nisfu sha'ban ba an gane ko na wata uku da ake yi azumin tsofaffi da ake cewa a yi rajab a yi sha'ban a haɗe ramazan saboda mugunta to mugunta ce mana an ce watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi don allah watan sallar azumi yake ko cin abinci ake yi to an hada hada ranar sallah an azumi kaddara haka ne haramun ne manzo Allah ya hana sallah azumi ranar sallah ba haka bane to amma ba shi da asali da haka bai da asali watan cin jela cin wannan jelar da ake yi shi ibada ne sai ka ce to ga wani lokaci ka ware wata ibada da kaiwa Allah ka ajiye wani abu daga jikin wannan abin sai wani lokaci zaka ci ba shi da asali a addini in ka aikata ka aikata bid'a an fahimta to saboda haka duk wani abu wanda aka ce an shar'anta shi a aikata shi za a samu lada za a yi shi a yanayi iri kaza a sifa iri kaza amma abin baya cikin littafin Allah baya cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin sunansa bid'a kowa ya kawo shi kuma wajibi ne a nisance shi kar a aikata shi in an aikata an aikata abin da Allah yana fushi da shi kuma zai azaba kan shi ina fatan mun gane wallahu alam wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله